fitaccen mawakin ku wanda kuke kauna a yaushe wato sani ahmad ina kokarin ganin cewar ya burge ku kuma ya kawo muku fitattun waƙoƙi wanda za ku ji daɗin su a kowane hali a kowane yanayi amma dai abin da mutane suke mamaki a kan shi ne da shigowar wannan shekara mai albarka ta 2023 mawaƙin har yanzu bai saki sabuwar waƙa ba kuma bai saki wani sabon albam ba amma wasu daga cikin masoyansu suna tunani ko kuma suna yakini akan cewar ai mawakin saboda yanzu yana cikin harkar siyasa ne ya sa bai saki wata waka ba mai saurari da ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka alkali plus kada ka manta ka taba alamar subscribe ka taba alamar ƙararrawa domin kasancewa da han shirye-shiryenmu da dada a kodiyoshe da zarar mun dora mun gode mawaƙin da yana matuƙar jajircewa sosai da sosai a kodayaushe kuma yana ƙoƙari ganin cewar ya burge masoyansa kuma sannan ya kawo musu daɗaɗɗen waƙoƙi musamman waƙoƙinsa da ya saba wanda yake kawo muku wato na soyayya wanda na tabbatar kuna jin daɗin waɗannan waƙoƙi sosai da sosai wanda gani ma ina jin daɗin waƙoƙin sani ahmad balantana gare ku ku masoyinsa a kodayaushe kasance tare da mu a wannan tasha mai albarka domin kasancewa da sabuwar waƙar mawaƙin Sani Ahmad a wannan tasha da zarar ya ɗora. Sannan kuma da kuma samun sauran rahotanni game da fitaccen mawaƙin. Inda dama kuma a shekarar da ta wuce ta 2022 ya saki waƙoƙinsa musamman waƙa mai suna ƙauna. Da kuma ƙauna ce ta haɗa mu wanda waƙoƙin sun yi tashe sosai sosai. Inda wani waƙa ce ta haɗa ma har wasu daga cikin jaruman kannywood sun sayi wannan waka sun yi bidiyanta misalin mutum ɗaya daga ciki wato lawan ahmad wanda aka fi sani da umar hashim a cikin shirin izzarsu ya sayi wannan waka mai suna kauna ce ta damu sannan kuma ya zakulo fitacce jaruma guda ɗaya wanda suka yi bidiyon wannan waka inda ya sadaukar da wannan waka zuwa ga shi da matarsa da 'ya'yansa kuma bidiyon ya matukar kyau sosai sosai kuma ya kashe kuɗi a cikin wannan bidiyon na waka sanadin jajircewar fitaccen mawaƙi mai suna san ahmad ne janyo har wannan fitaccen jarumi wato lawan ahmad ya siya wa ƙarshe kuma har ya mamin dinta. to wannan a takaice kenan kada ka manta ka taɓa alamun subscribe ka taɓa alamun ƙararrawa domin kasancewa da tashar alkari plus da sai har labaranta da kuma ingantattun shirye-shiryenta da daɗaɗɗen shirye-shirye a kodayaushe sannan ku dinga bibiyan mu a kodayaushe kuna mana laikin sannan kuna sharing ɗin wannan bidiyon kada ka manta dai kasance da mu a koda yaushe mun gode sai mu haɗa da ku a bidiyon mu na gaba